من العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kawo mu yau biyu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu da dari hudu da arba'in kuma yau sha biyu ga watan goma miladiya dubu sha takwas a wannan masallaci namu جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه domin ci gaba da karatun hadisi na mako-mako a cikin littafin at-tajridus sarih li ahadith al sahih na babban malami al-allamatu Ahmad ibn Ahmad bin Abdul Latif zabidi rahmatullahi alaihi wannan insha Allah ne zai zama majalisun mu na takwas kuma muna cin kitabul iman za mu tashi babun min addini al-firaru min al-fitan babun da al-imam al-bukhari rahmatullahi alayhi ya kulla a cikin sahihin sa kuma al-imam az-zabidi rahmatullahi alayhi ya ambace shi a cikin wannan muktasar din nasa babun min addini al-firaru min al-fitan babun yana cikin addini al-firaru min al-fitani guje ma fitina guje mafikina al’imam ibn hajjar rahmatullahi alaihi a cikin bari yace ce adalal musannifu an tarjama bil imani ma a kaunihi tarjama li abuwa bil imani a al-bukhari da ce babun min al’imani alfirarun min alfitan ba ke ce babun min al ya kauce ma yin amfani da kalma al’imani sai ya amfani da kalma addini mura'atan lilafzin hadith saboda al'imamun bukari abinda ya kalla shi ne dacewar lafazin hadisin kuma yadda za mu gani a cikin hadisin an ambaci addini to sai al'imamun bukari sai ya kalla hadisin da ya kalli cikin hadisin sai ya zaɓi ya ƙulla babinsa da sunan cikin hadisin sai ya ce babu min addini alfirahu min alfitar bai ce babu minal imani alfiraru minal fitani ba duk da cewa babu bukan suna bayani ne akan imani wannan makanan imanu wal islamu mutaradifai ne alimam na hajar ya ce a yayin da kalma al’iman da kalma al’islam kalmomi ne guda biyu da ake amfani da su ɗaya na wakiltar ɗaya da ma’ana ɗaya ƙiyar fi shari’i a ma'ana ta shari'a ta'ala, Ai Allah kuma ya ce inda dina inda Allah islamu, lalle addini a wajen Allah shi ne musulunci. kun ga dalilai guda uku ce na al bukari ya ambata mana shi yasa yi amfani da lafazin addini da ya amfani da lafazin al'iman ba na farko ya kalli lafazin hadisi na biyu da al'iman da al'islam abu ɗaya ne sannan na uku aya ta kira cewa addinin da Allah madaukakin sarki ya yarda da shi ya san shi a wajensa kuma yake karɓa ya ba da lada ya saka ya shigar da wanda ya aikata shi aljanna shine al-islam to shi yasa sai al-imam al-bukhari sai ce babun min ad-din al min al-fitan sai ce saha itlaqu ad-din fi mawdi'i al-iman kenan ya halatta ai amfani da lafazin al-iman amma ana nufin addini ne ko lafazin addini ana nufin al'ima wannan ita ce munasabar dacewar wannan babun da babubukan da al'imamul bukhari ya tattara su a nan ya kira su kitabul iman wato hadisan da ya ruwaito wanda suke batu akan imani addini imani ne ko kuma a cikin addini ake samun imani in ba mu manta ba ya maratibu dini talatu ko matakan addini guda uku ne kamar yadda ya tabbata a hadisu jibril alayhi salam ما هو الإسلام أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك kaga addini waɗannan abubuwan guda uku kowanne ana amfani da shi a matsayin addini to shi ne al bukhari sai babu yace babu lallai yana babu min addini yana cikin imani yana cikin imani ko yana cikin addini al-firahu min al-fitn mutum ya zama ya guje ma fitina in ga fitina to ka guje mata kar shiga ciki alama ce ta imani amma al'imamu muslim al-imamu shi sai yake cewa filistin lali bi hadal hadith bi tarjamati buru yace hadisin da za a kawo mana a cikin wannan babu a kafa hujja da shi a kan cewa guje ma fitina addini ne ya ce ka abin kula ne ba akwai ɗan kamar shi yana ganin bai dace ba لأنه لا يلزم من لفظ الحديث حد الفرار دينا domin a cikin hadisin kamar yadda za mu gani lafazin hadisin ba yana nuna cewa duk wanda ya guje duk wanda ya gudu to wanda yana nuna addini bane wa inna ma huwa siyanatu liddi sai dai gujewar kana addini ce gujewar kana addini ce kaga mutum da yake sai tsara addinin sa yana da addinin kenan wanda ya dauki addinin sa rafa rafa Shi ne zai yadda da ɗan abin da zai zama ya ɓata masa addininsa amma mutumin da addinin yake yi da gaske to kaga ashe zai gudu domin ya tsara addininsa idan fitina ta zo to shine sai yace fa la'allahu lamma ra'ahu siyanatan lid-dini atlaqa alayhi ism watakila al-imam al-bukhari yayin da ya kalli cewa gujewa domin ka tsira da addinin ka tsara addini ne sai ya ga to bari ya kira shi ma kawai addini wanda dai yayi din kenan so daga duk mutumin da kaga ya guje mafi fitina ya fifita addininsa a akan komai bai yadda wani abu ya zo ya rikirkita masa addininsa ba to tabbas wannan alama ce ta yana da imani a cikin zuciyarsa domin wanda imani bai ratsa zuciyarsa ba sai ya bai da addininsa a ɗan abu dan kadan ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya tsoratar da mu akan haka يتي بالأعمال الصالحة فستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه لعرض من الدنيا من ذا سمي يتي بالأعمال الصالحة في جدا وفي تأيكا الخير فستكون فتن fitinu ذات su zo زمن ƙarshen ذات fitinin da za كافرين mutum kirkiri ya bar addininsa yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira da safe ya tashi yana mummuni amma yamma na yi ya zama arni wa yumsi mu'minan ko kuma ya yammaci yana da imani amma wa yusbihu kafira kafin safe ya zama kafir ya zama arni me zai ja masa haka yazi'u bi bi'arzin min ad-dunya zai rika sai da addininsa da wani tarkace na duniya da za a bashi an kaɗa ya yadda ya zagi addini ya ci mutuncin addininsa saboda ya samu kuɗi ya yadda da waɗanda suka ba musuluncin suke yi ba su biya shi shi nan da mummuni ne shi amma ya waye gari ya zama kafin Allah ka tsare to shine babu da al-Imam bukhari ya kulla عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال خير, خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطن يفر لدينه من الفتن من ذا الله صلى الله عليه وسلم يوشك وحديث سيدنا أبو سيد الخدري رضي الله تعالى عنه آه، سعد بن سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه ليلة من يمين صحابي mutanen madina kuma marwaita hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da yawan hadisi ya ce yushiku ya kusa saura iris annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a zamaninsa an ya kuna khaira malin rajuli ya zama mafi alkhairin dukiyar da mutum zai mallaka al musulmi mutum musulmi ghanabun ɗan kai. ya zama tumakai ya mallaka ya tubahu biha sha'afal jibal zai biya biye da waɗannan tumakan nasa sha'afal jibal saman duwatsu wa mawaki alƙasari da inda wa alƙasari da inda ruwa ke zuba ruwan sama wato kwari-kwari kenan ya fi bi dinihi fitar saboda ya guje ba ya gudu da addininsa saboda fitinin da za su zo su kewaye duniya su su rafa duniya su rafa sararin samaniya fitina ta sama fitina ta ƙasa fitina ta dama fitina ta hagu duk inda ka juya sai ya zama fitina sai ya zama wannan fitina tana ƙarfasa zuciyarka kana jin kamar ma musulunci saboda fitinu da za su ta afuwa kala-kala sai ya zama fitinar har ta shafi zuciyar mutum a sa masa wasu wasi shedan ya rika masa wasi a game da addininsa yana jin to shi ma kawai ya bi ya zama ɗan duniya da abu a lalace ya bar musulunci domin yadda zai ga yan duniya su suke ta cin duniyar su da tsinke shi kuma da ya rike addini yana shan wahala to sai manzo Allah ta sama yace a nan alama sai ta addinin mutum mutum ya zama ya ɗan samu koya tumakai yake da su sai ya ɗibi waɗannan tumakan nasa ya je ya hau dutse ya tsira ga al'umma ta lalace kowa ya zama cikin fitina yake shi kuma sai ce bari ya gudu ya tsira da addininsa ya ɗan sami yan tumakansa su kaɗai ya mallaka ya hau da su saman dutse ya rayuwa saman dutse al'imamu na hajar ya ce annabta sama ya ce sha'afal jibal saman dutse kenan saboda ana tsammanin akwai ruwa a saman dutse duk inda kaga ruwa ya dutse ya kai to ana tsammanin a samu ruwa a cikin sa sannan kuma sai ce wa mawaqi'a wa mawaqi al da kwani inda ruwa ke taruwa ya je ya koma ya rayu shi shi kai ya kyala mutane da suka lalace wannan yana cikin addinin mutum yana cikin imanin alama ce ta imani ka rika addini da gaske ba za ka yi kai wasa da addinin ka ba addinin ka ya lalace ka yadda ko da ɗan ne ka ta wannan abin amma addinin kai kuɗi. wannan hadisin yana da ban tsoro kamar da wannan zamanin namu ake Allah lafazin alfitan eh, jami'i na fitna al-imam ar-ragib al a cikin littafin sa mufradat al quran ya ambaci ma'anoni masu ɗimbin yawa na kalmar alfitan ko alfitna da inda ake amfani da ita har yake cewa aslul fatni idkhalu zahabin narali tazhara jaudatuhu min rada'atihi asali idan aka ce fatana kana cewa fatantu zahaba fil nar adkhaltuhu na shigar da zinariya a cikin wutukin abin da gursusheti yake yi in ka kai masa zinariya sai da ci ko azurfa sai ya sa ta a cikin wuta domin ya wanke wannan zinariyar domin mai kyau ka bambanta da wadda ta zama ba ta da kyau wastu'mila fi idkhalil insanin nara daga baya an yi amfani da lafazin alfitna a matsayin a ɗauki mutum a jefa shi a cikin wuta kamar yadda ake ɗaukar wannan zinariyar a jefa ta a wuta kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa yawmahum 'alan nari yuftanu yawmahum ranar da su kafirai على النار يفتنون ذا أجيبا سأتشموتا قاج يفتنون لفظ يفتنون في فعلين مضارئ مبني للمجهول وانده اكتفاء إذا انتد جماعة يفتنون أي أكي جيفا يومهم على النار يفتنون أي يومهم يلقون في النار غاند ذا أجيفا سأتشموتا أو يومهم يدخلون في النار غاند ذا أشجد سوتا كافرين sannan kuma da faɗin Allah da yake cewa zuku fitnatakum ku ɗanɗani wutarku kaga fitnatakum ay narakum ku ɗanɗani wutarku da aka jefa ku ko azabakum azabakum sannan wa wataratan yusammuna ma yahsulu anhu al'azabu fayusta'malu fihi wani zubin kuma abin da aka yi amfani da shi abin da zai ja maka azaba to shi ma ana amfani da shi a matsayin fitila kamar yadda Allah madaukaki yake cewa a game da munafikai alatil fitnati saqafu alatil fitnati saqafu ai kyale su a saurara fil fitnati saqafu ai sun afka abin da cikin abin da zai ja musu azaba kaga nan al fitna ai ma ma ma ma ma ma, ma yusabbibu al azab abin da zai jawo azaba sannan wani lokacin akan yi amfani da lafazin al fitna a matsayin al ikhtibar al ikhtibar gwadawa وفتناك فتونا أي واختبرناك اختبارا Allah malaukacin suke yana fada yana fada wa annabi Musa alaihi abubuwan da ya masa yace wa fatannaka futuna walabitta fi nina fi ahli madyana thumma ji'ta ala qadrin ya Musa to kaga wa fatannaka futuna sannan sai aka fada da aka masa kuma wa na ka bi mun jarrabe ka matuƙar jarrabawa sannan lafazin fitina ana amfani da shi a matsayin bala'i bala'i ana amfani da shi a matsayin haka sannan ana amfani da shi a matsayin abin da Allah maɗaukacin sarki ya gwada mutum na alkhairi ko na sharri kamar yadda Allah maɗaukacin ya ce wa na buluku bisharri walkhairi khairi fitnatan wa ilaina turja'u wa nabluku kuma muna jarraba ku bi sharri da sharri in Allah ya jarrabe ka da sharri to fitina ne wal khairi haka nan khairi fitnatan dukkanin a matsayin ibtila'i a gwada ku da wanda Allah ya bashi alheri da wanda Allah ya bashi sharri ya jarrabe shi da sharri dukkanin su jarraba su ake a ga waye zai ci shi yasa aka ruwaito daga Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu kamar da Imam Tirmidhi ya ruwaito da isnadi sahihi yace ibtulina bizarra'i fa sabarna thumma ibtulina bisarra'i fa lam nasbir yace mu sahabban annabi sallallahu alaihi lokacin annabi na da rai yana cikin mu ibtulina bizarra'i fa sabarna an jarrabe mu da rashi da kuncin rayuwa fa sabarna amma muka muka jure thumma ibtulina bisarra'i fa lam nasbir amma bayan annabi sallallahu ya rasu sai kuma aka jarrabe mu da samu falam na sai muka kasa jurewa ko ɗabi'a dan adam ce na ko tari idan kai kana zaman lafiya ko ƙungiya ce aka kafa aka ci gaba da tafiya ana zaman lafiya an yadda wani shugaba ne an yadda wani mataimakinsa ne an yadda wani sakatare ne ana ta tafiya daidai to ranar da kuɗi suka zo to ranar za ka fara ganin an tada jijiyar wuya amma da duk lokacin ana an zo mitin kila kowa ya zo a yi mitin dan awa biyar ana tattauna abin da ya shafi al'umma shi kenan kuma an tashi kowa ya tafi je samu garin rogo ya ci sai ga ana zaman lafiya amma dan ranar da aka zo mitin aka fara cewa to ana buƙatar sai an bada mitin allowance to daga nan zaka bar fitina ta fara zuwa kaga wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan kenan wa ilayna turja'un الإمام الراجب العصحاني يشيق بدأ شوى والفتنة من الأفعال التي تكون من الله تعالى ومن العبد فتنة ذات إيه زماء ألا ليجرب متن بإتاء سننكم زي إيوا متن شي تونو مكانك البلية والمصيبة والقتل والعذاب وغير ذلك من الأفعال الكريهة حمد أجرب متن ونبلائي ko a jarrabe shi da wata musiba ko a jarrabe shi da kisa aike kashe kashe shi haka nan azaba da makamantan haka cikin abubuwan da rai zai so dukkanin sa ana ɗauka su a matsayin fitina wani zubin su zama kai tsaye daga Allah suke Allah ne yake jarraba bayi ya ga ya za su wani zubin kuma ne bima kasabat aidiku dan adam shine yake zuwa je tono wannan fitina ومتى كان من الله يكون على وجه الحكمة duk lokacin da kaga Allah madaukakin sarki shi ya jarrabu bayi da fitina to akwai hikimar da yake so yi akwai hikimar da yake son ya tabbatar a cikin halittarsa kila fitinan nan Allah so yake ya haska fitila sai ya haska fitila sai ya ne sai a gane da mutanen kirki da mutanen banza wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillahi wal ya'lam al mu'minina wal ya'lam na nafaqu da aka je uhudu sai aka rabu musulmai tashin farko sai suka ci nasara tashin farko suka ci nasara amma daga baya fa sai ya karye ma musulmai sai ya juye sai ya zama su ake kwatan gawawakin su ba a ɗan wani lokaci ba sai gashi an kwaso gawawacin manyan sahabban annabi sama su saba'in sai ga da sama ɗin shi shi da tsira ba an gogabje shi an ji masa ciwo a kai an ji masa ciwo a fuska kai har sai da jini ya cika takalminsa ko huffinsa kai har aka ɓalla masa wani bangare na haƙoransa sai Allah ya ce wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi iznillah wannan abin da ya faru da ku ranar da ƙungiyoyi guda biyu da ƙungiyar musulunci da ƙungiyar kafirci suka gwamza fabi bi Allah ne ga damar haka ya faru amma ga wani sababi wani ya alamar mu'mini Allah ya ne domin a gane suwaye masu imani shi ya sa bayan an gama yakin an dawo ana ana je fagen fama nan. sai kuma munafikai sai suka zo suka ce ai gayi nan kafare sun ce za su dawo shine Allah ya bada labari sai ce alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel da suka zo suka fada musu suka ce ai gayi can kafare sun sake cincirin do za su dawo su muku kifa ɗaya kwala shikenan sai suka kara musu imani wa qalu hasbunallah sai suka ce to umma za ta dawo ta dawo Allah ne ya ishe mu Allah ne makishin mu wa ni'mal wakil kuma madalla Allah ya zama shine majibincin lamarin mu wal ya'lam alladhina nafaqu sannan Allah ya haka ne domin a gane munafikai kaga hikima kenan to da shi yasa sai aka kakashe sahabban annabi sallallahu alaihi sallam wa mata ومتى كان من الإنسان بغير أمر الله يكون بضد ذلك sannan in ɗan adam ne kuma ya je tono ma kanka to shi ya haka su Allah yake su a nan za a ɗanɗana masa abin da ya yi sannan fitinan nan wani zubin ba wanda ya jawo ta shi kaɗai take shafa ba wasu ne za su je su tono ta ita fitina ka kamanta ta da a shana a hannun yaro sai a ce gawa na nan yayin shi sai su ce gawa na nan yana wasa da shana kusa da akifa sai baban na ji ko mamar na ji shi kenan sai su kyale sai su kyale ko kuma sai a ce gawa na nan ya shiga kicin yana ta kunna gas sai a kyale ko a ce gawa na nan ya shiga kicin yana ta tsafta a shana sai a kyale to idan fitinan nan ta zo idan wuta ta tashi da kake tsammanin zai faru yaran za ta kona kaga ba shi bane shine wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassatan ku ji tsoron fitinar da idan ta tashi to ba waɗanda suka tono ta su kaɗai za ta shafa ba shi yasa suke da ƙa'ida suke cewa alfitnatu ta ummu amma wa ni'matu ta hussu idan ni'ima za ta zo to gidan wanda Allah ya aiko ta kawai za ta ji sai ni'imar ta shafe shi shi kalai amma wa alfitnatu ta hus ta ummu amma ita fitina in ta zo to gamewa take shi yasa idan aka ga wani na so ya tono ta hana shi ake hana shi ake sannan fitina da kake ganinta ba kowa Allah ya ba shi ilimin ya gano cewa ga wata fitina nan tana zuwa ba al-imam al-hasan al-basri yace al-alimu ya'lamu al-fitnata wa hiya muqbilatun wal jahilu la ya'lamuha illa wa hiya mudbira me ilimi ce hango fitina lokacin take tahowa sai ce kai ku yi ta kanku amma jahili shi sai ta gama cinsa ta gama annata ta juya sai gane a ah, kwashin fitina ce wannan amma shi masanin Allah da ta taho zai gane ta shi ya sa huzaifa radiyallahu anhu baya na aka kashe usman ibn affan yana hanyar dawowa ya je aikin hajji sai labari ya kai masa cewa kutila usman ai an kashe sayyidina usman sai ce fatahu baban lan yughlaqa yace sun bude kofar da ba za a taba kulle ta ba سيتي أيحسبون أنهم يحلبون بقتله لبنا فلن يحلبوا بعده إلا دما yake suna tsammanin da suka kashe sayyidina Usmanu za su ci gaba da tatsan nono su ta sha nono mai zaki tari sun durmo ce wallahi na rantse da Allah ba za su sake tatsa wani abu ba sai jini sai jini magana hu zai fita tabbata ko bata tabbata ba tun da aka fi na Usman ibn Affan musulmi ba su sake zaman lafiya ba har yau in sun zauna lafiya a wata ƙasa to wata ƙasa ba za su zauna lafiya ba kuma ba a suhun ku a tsakanin junansu sai wani yau ya kirkiro wancan fitinar ya sa a ƙi zaman lafiya gobe wancan ya kirkiro wancan gobe ya kirkiro haka za a yi kai haka Allah ya kadda kaga ɗan adam yana kunno fitina shi yasa al-Imam Ar-Rajib yace wali hada yadhummu Allahu al-insana bi anwa'il fitnati fi kulli makan shi yasa zaka ga Allah yakan zargi dan adam a wurare masu yawa ko kuma dukkan wurare a game da fitina sai ya ce wal fitnatu ashaddu min al-qatl wal fitnatu ashaddu min al-qatl fitina da za ta zo ta ci tsayawa to gara a ce a kashe wanda ya tada fitina wata fassara وتفصل شو الفتنة أشد من القتل من فتنة دعك في فتنة الشرك والكفر جارع شبا سكافرش أبن كافرش يتعى يأتوى أبن كتا وحاجة دون نكينا الإمام الراجب الأصفحاني ما لم يسوك بيجي أبوبون دا يكاو أكشين تفسير لأكي شيء مع الفتن كشي قرآني يا زود لفظ الفتن دمعنوني قدابو مشابيه in aka koma wancan littafin duk za a gansu wato littafin sa mufradatu alfazil qur'an sannan sunnan manzon sallama kamar yadda ta zo a nan aka ce eh, yasirru min al-bidinihi min al-fitan to sunnan manzon sallama ta zo da lafazin fitina da ma'anoni masu injin yawa za mu ambaci wasu daga ciki ba duka ba alal aƙalli guda goma sha shida duk Sunan manzalla ta sama tana faɗin alfitna alfitna alfitna da ma'anoni mabambanta daga ciki kalma alfitnatu ta zo a sunna annabi ta sama da ma'ana alqital yaki yaki wata rana ana zaune a Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inni la'ara ka أقرأ خلال بيوتكم كوقع القطر manzal su ne ce wallahi ga fitinoni nan ina hangowa za su afku a gidajenku kamar yadda ruwan sama yake sauka a cikin gidajenku malaman hadisi suka fassara suka ce al ya koka ya kokan da musulmai suka yi a tsakanin junansu kuma wannan ya kokan sun afku ne daga kashe sayyidina Usman ibn Affan kaga daga Madina ya abin ya fara kauyawa suka taho daga garin Kufa daga garin basra da garin masa jahilai suka zo suka ce masayidina na usmanu guna sai ya sauka daga makaminsa suka tuhumi Sayyidina usman ibn affan da laifukan zalunci ya sa dangin shi ai dangin shi kawai suke shanawa kasa su ne ya nannaɗa su su zama shugabanni sannan bayan haka ya kaza ya kaza suka lissafa laifukan sayyidina Usman ibn Affan sai na Usman duka waɗannan tambayoyin da suka masa da abubuwan da suka zarge shi da su sai da ya ba su amsa ba wani kwara ba wata tuhuma kwara ɗaya da ya batta face sai da ya ba da amsa duk mutumin da ke neman gaskiya kuma sai ya yarda suka ce to shi kenan sun yarda suka kama hanya suka tafi sun kama hanya sun tafi kawai sai ga wasu ga wani mahayi ba a san kowaye ba har yau ba a san kowaye ba duk wanda ya ce ya san kowa ya kan yayi ya yanzu ya ce ku tsaya ku tsaya daga ofis ɗin sayyidina usmanu nake yanzu nan ga wasiƙa an ba sannan yana haye da taguwar sayyidina usmanu ya ce sayyidina usmanu ne ya aiko ni wajen ku shi kenan ga wasiƙa ana buɗe wasiƙa sai aka ga ai sayyidina Uthman ibn Affan ya ce a kashe shugaban su. suka ce oh haka zai mana ai mu dawo ma kawai da stamp ɗin sayyidina Uthman ibn Affan akwai fitinar ta wuce wannan da stamp ɗinsa da sa sau daga suka dawo suka ce to ai su yanzu ma kawai tun daga abin da ya musu yayi yaudara kawai kashe shi za su suka zagaye gidan sayyidina Usman khalifan musulunci shekarun shi 83 a lokacin suka zagaye shi sai da ya kwana 40 ba su bashi ya fito ya ja mutane sallah ba ba sallar juma'a babu kamsu salawati kwana 40 suka hana mushi ruwan sha ruwan sha da zai sha suka hana shi sha sai a ƙarshe ranar da fitinarsu za ta tabbata Sayyidina Usman yana karatun alƙur'ani yana karanta suratul baqarah ya zo fasa ya fi kahumullah suka kashe na usman to tun daga ranar an zauna lafiya kaga alqital kenan to shine mazan sama can a wancan lokacin yake cewa inni ta alfitana taqa'u khilal buyutikum hawa'i qatari wallahi ga ya kokanan ina ganin za su fara afkuwa a gidajen ku su diddiga su sassauka kai su zuba ya kuka kamar yadda ruwan sama yake sauka a cikin gidaje to ne wannan kaga nan manzon sama ya ce alfitan amma fassarar sadar alkitab ya kuka to da ka yaƙi ana kiransa alfitnat yaƙi fitina ne shi yasa ba a gayyato shi manzon sama ya ce la tatamannu liqa al aduwi wa sallallahu al afiya sannan yaƙin da yakin da ya fi sauki shine yakin da za a ce an yi tamyizu sufu an san wannan sojojin musulunci ne wannan kuma sojojin kafirai to kaga wannan an sani amma yakin da ne la ilaha illallah zai zo yana yakan ne la ilaha illallah to wannan yakin ba wanda ya kai shi bala'i fitina sunansa na biyu uku ba'sil ummati bainahu kalma alfitnatu ta zo a hadisan manzo Allah sallama a matsayin bala'o'in da za su faruwa a tsakanin musulmai ya ka junansu kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin hudaisa sayyidina umar ana zaune a fada sai sayyidina umar sai ya ce ayyukum yahfazu qawlan nabi sallallahu alaihi wasallam fitnati waye a cikin ya haddace abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a game da fitina ai shi ne har eh, huzaifa ya ce eh, a ai in dai fitina ce da Allah yake jarraban mutum da ita har ya zama da yi wata ibada ba eh, fitinar da za a jarabe shi game da matarsa ta zama ba ta da kirki ko yansa su rika wahalar da shi a wata ranar kila wajen sulhu ya zama bai yi sallah a lokacin lokaci ba to sauran salloli da zai rika yi da azumoma na nafil fili za su sa a yafe masa wannan sai sai na umar ya ce a'a ba wannan fitinan nake nufi ba ina nufin fitinar da in kazo za ta gama al'umma ga baki daya sai huzaifa ya ce a in dai ita ce to bai na kawo bai na ha babu ce ka da wannan fitina akwai wata kofa fitinar ba za ta zo ba sai babu kofar nan sai sai na umar sai ya ce a yi kusurwa an yuftahu ce wai kofa ita Allah ta za a yi ko buɗe ta za a yi ce huzaifa sai ya ce bal yuksaru kai Allah kofa za a yi sai sai na umar ya fahimci cewa shi ne kofa eh, shi ne kofa kai shi ba zai ga fitinin ba shi bai gani ba shi abin da aka yi kawai kashe shi a hulu aka yi kuma abu lura aka shi kaɗai ya zo ya kashe sayidina umar radiyallahu anhu ba tare da wasu ba kuma sannan ba musulmi ba ne shi sannan zargi yake yi cewa na umar bai masa adalci ba ƙa'ida in kana da bawa to za ka ba shi dama ka ce to ya rika zuwa je harkoki na neman kuɗi da abin da ya samo zai rika baka wani abu to shi shi shi shi shi shi abu lulatan da dusi fayruz ai bawan sahabin annabi sama da al-mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu shi kenan sai kawo karan mugira wajen sayyidina umar cewa al-mughira ya tsananta masa abin da yake sama yake kawo ba dama shi makeri ne shi abu lulatan da dusi sayyidina umar ya kira al-mughira ya tambaye shi ya ce a nawa kake cewa ya kawo maka kullum sai ce a ga abin da sai sai na umar ya ce ara annahu ma zalamak sai ni ban ga ya zalunce ka ba akwai da suke ba da ma fiye da haka da yawa amma ka ya sauƙaƙa maka shi kenan sai abu lola ta ya fita da zai fita ibn abbas ya ce na ji shi yana cewa asna ulaka ya ce aiko zan maka to shi ne aka zo ana sallah ya zo ya kashe sayyidina Umar radiyallahu anhu ya kashe sayyidina Umar radiyallahu anhu sannan ya tattaki wasu mutane guda goma sha biyu wanda suke sahun farko aka kama shi da ya fahimci an kama shi shi ma kawai sai ya caka ma kansa kun ga sayyidina Umar radiyallahu anhu bai ga fitina ba nan da nan yana cikin wannan yanayin sayyidina Umar muhaddafi ne mulhami ne Allah madaukakin sarki yana sanar da shi abubuwa sai kafa kwamitin mutum shida sai ya ce a cikin su fitar da shugaba in suka yi kwana uku ba su zaɓi shugaba ba da a kulla kansu Sau da haka sai ya ce ɗansa abdullahi ya zama shi ya kama masa rahoto ne amma baya da ƙura'a ba zai yi zaɓe ba a cikin shidan nan to shi bai da ƙura'a amma ya zama sai idan ya kasance an samu an yi kankankan wani ɓangaren uku nan uku nan to shi sai goyi bayan ɓangare ɗaya sai ya zama ya ƙara musu sai ya zama hudu su zama hudu sai su zama su suka samu rinjaye ba a yi kwana ukun nan ba ku sai da suka fitar da sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu a matsayin shine halifan musulmai aka ci gaba da zaman lafiya sayyidina Usmanu sai da ya shekara goma sha biyu da watanni a matsayin khalifa sai a watannin shi na ƙarshe ne aka samu wannan fitinan ƙarar sai na umar san fitinan ba so daga shi ne ƙofa ƙofar da aka karya mana Allah shi kyauta to lafazin fitina na zuwa da haka sannan lafazi ma'ana ta uku alƙasu kalmar alfitina ta zo da ma'anar kisa kamar yadda mazan sama yake faɗi cewa la taqumu sa'atu hatta yurfa al-ilmu wa yafshu al jahlu sannan wa yaqsura al haraju al qasl wa fitanu wa yaqsuru haraju wa yaqsura haraju fitina za ta yawaita sai manzo sun ya fassara fitinan nan ita ce kashe kashe kisan da ba da yi haka nan kawai a kashe ɗan adam musun kwallo wancan abin nan kulab ɗin suwa na tim wa ya ci wancan ba su ana musu shi nan kawai sai ɗaya yaro ya ɗauki wuka ya daɓa mana shi ke haka ɗan sanda ya sha jiya kawai shi ke ne zai buɗe ma mutane wuta a bakin banki duk su mutu kisan kai wani kawai haka nan sai ya zo ce ce duk jama'a kafirai ne shi ke nan kawai ta kashe su a banza ya zo ya tada bom kaji alƙasu fitina shi. sannan ma'ana ta hudu bayan shawa ne ikhtilafi fi talabil mulki abin da yake faruwa na rigingimu da sabani dan neman mulki hatta la yu'lama al muhiq min al mubtili ha kasa gane waye mai gaskiya waye wanda bai da gaskiya kaga rigingimun mulki da rigingimun siyasa ko fitina ne manzo sama ya kira su a matsayin fitina manzo sama yake sa takunu fitnatun al qa'id fiha khayrun min al qa'id za fitinu na neman mulki za su zama sun tsayu alƙa'idu fiha khairu mai alƙa'idu wanda ya zauna bai shiga ciki ba to fi wanda ya miƙe tsaye sannan wal qa'imu fiha mu min na sai sannan wanda shi kuma miƙewa kawai yayi a tsaye to fi wanda su ne kila masu masu zuwa da sanjina ko kuma masu yawo da abin nan mashina suna kwabo da mashin ko a zo ana rali ana abin nan da motoci su ne a sa'i kaga shi ne wannan to shi ma fitina ne na biyar a tafriku bai na mar'i wa zauji ma'anar alfitnatu ta zo a matsayin raba miji da mata shi ma fitina ne kamar yadda ya zo a hadisin eh, gadon iblis eh, al'imam muslim ya ruwaito cewa iblis yana da gadansa gadansa kuma yana saman ruwa ne sai ya zo ya zauna sai ya kira yaransa sai ya ce su tafi su je su yi ɓanna su je su halakar da 'yan adam mu ce na to idan suka dawo sai ce duk wanda ya fi aiki a cikinsu to shi zai ba kanji shi zai sa kandi a kansa to shi ne a cikin hadisin sai ce fa azamuhum indahu azamuhum fitnatan wanda ya fi girma a cikinsu shine wanda ya fi girman fitina fitina nan shine gabaki dai idan suka zo kowa na faɗin abin da ya yi sai shi ɗan ya wani wale shi lallan tafi can mai kai na ƙarshen su zai zo na ƙarshen su zai zo ce aini wani gida na shiga ban gushe a cikin gidan nan ba ina ziga mijin nan har sai da ya saki matarsa sai shi ɗan ya jinjina masa ya masa jinjina sai ce kai za a ɗora mu wannan kambin sai ya sa mata kaga a tafriqu bainal mar'i wa zaujihi ne fitnatu fa a'zamuhum indahu a'zamuhum fitnatan a'azamuhum tafriqan bainal mar'i wa wanda ya fi daraja a wajensa ya fi girma shine wanda ya iya raba tsakanin miji da mata nan raba miji da mata manzo Allah sama ya kira shi da ne fitina na shida ko ta shida ma'ana ta shida a wa an tsaa mutane su dawo su zama ba sa ma shugabanci A'a su zama yan zanga zanga su zama kawai dandanin da shugaba bai da kima a wajensu dukkan wani shugaba za a iya fitowa a zage shi a ci mutuncinsa a yi maganganu marasa kyau a game da shi shi ma wannan manzal sama ya kira shi a matsayin fitina ana zaune manzal sama ya nuna gabashin madina ya ce ala fitna fitnata min hahuna ya ce wallahi fitina daga nan za ta zo gabashin madina shine kufa daga nan aka samu waɗanda suka zo suka masai na usmanu tawaye kin yi ma shugaba biyayya da surutai a game da shi da ta yadda maganganun da za su haifar da fitina manzon sama ya kira shi a matsayin fitina sannan na bakwai fitnatun nisa an kira mata suna da fitina kamar yadda manzon sama ya ce ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali min nisai wallahi baya na ban wata fitina da tafi cutar da ɗan adam namiji mazaje ɗan adam maza fiye da mata ba sannan maza suma a wani hadisin ya ce inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fin nisa fitina farko da aka fara samu a cin banu isra'il daga mata take mace ce sai ta sa mutum har ya ba addininsa sa nan garin mun ga waɗanda suka yi rijiya saboda mace ko da za a lissafa sunayen an san wasu daga cikinsu suka ban musulunci kirkiri ana kallo saboda mace sannan ma'ana ta takwas fitnatul mahaya manzala ta sama ya ambaci cewa akwai fitinar rayuwa malamai suka fassara suka ce ma ya aridu lil insani min libtinani muddat hayati bid dunya wa shahawa wa shubuhat abinda za a zama an jarrabu mutum da shi a tsawon rayuwarsa na duniya a nan ya fitini da duniya ya zama masoyin duniya ya zama mai bin sha'awarsa ya zama kuma mai shubuha a addininsa shine fitnatul mahaya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu duk lokacin da muka yi talla to mu roki Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga wannan ko sannan akwai fitnatul mamati fitinar fitinar mutuwa daga cikin fasohin da malamai suka fitnatul mamati shine aima mutum tambaya a kabari ya kasa ba da amsa a ce man rabbuka ma dinuka wa ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi usila ilayka mutun ya kasa bada addini ya kasa bada amsa abinda kuma ke jawo wannan shine jahilci a duniya mutum ya ci koyan addini to ba zai iya amsa tambayar kabari ba ko ka zama kana talla amma ba ka zuwa makaranta hadisi kirrai nuna cewa ba za ka iya amsa tambayar kabari ba domin a cikin hadisin cewa yi ne سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ni dai wallahi haka ji babana musulmi ne mamata ma musulma ce na taso kawai na ji mutane suna faɗin musulunci nan ni ma na kama yi sai su ce la da raita wala ta laita la da raita da Allah ya sa ka sani dama ba sani kai ba ba ko ya kai ba wala ta laita ai ba zuwa kai malami ne biya ma ba wannan hadisin yana da ban tsoro fitnatul mamati kenan ma'ana ta ma'ana ta ma'ana ta tara kenan sunnatul mamati sannan akwai fitnatul duniya manzo Allah sama a cikin hadisi hadisin da Imam al-Bukhari ya goyito riwayar abin nan Sa'ad ibn Abi Waqqas a cikin addu'o'in da manzo sama yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min fitnatid dunya me riwaya ce fasara ce ce ya'ni dajjal fitnar duniya ita ce ta dajjal manzon sama ranar da zai bayani akan dajjal wuni guda ya tun sace har yamma sahabi ne ruwa ya ce wanda yake da bukatar ya je wani abu a cikin musiri ne mai izi tun safe hajjar manzon sama yana bayani game da dajjal manzon sama ya ce Allah madaukakin sarki bai jarraba al'ummarsa a duniya da wata fitina kamar ta dajjal ba Allah ka tsare mu daga shi to manzon sama yana roƙon Allah ya tsare shi daga su shi ma fitina ce sannan daga cikin ma'anonin fitinoni da suka zo a cikin hadisi akwai fitnatul gida fitinar wadata me fitinar wadata malamai suka ce albatar wal bukhlu bi huquqin ya zama mutum ya rika girman kai yana jiji da kai saboda ya zama mai dukiya ko kuma ya rika rowa ya zama baya ba da dukiyarsa idan an ce a bada au infaquhu fi israfin wa batilin ko kuma shi bai je ba da dutse a cin abin da Allah ke so ba sai a almubazzaranci sai a banna in wajen banna ne aka ce gashi ana kira ko ana rawa ko a gidan dambe to zai iya manni amma ba zai iya ba masallaci ba ba zai iya ba makarantar islamiyya ba ba zai iya taimakon talaka ba ba zai iya taimakon maraya ba duk waɗannan shi kudinsa ba na waɗannan ba ne amma karuwa za ta iya cin kudinsa kilaki ya gyara mata ɗaki wani ma gida yake siyan mata ya mata komai sannan ko ya hana ta zazzage shi an jima ba ta ce kuɗin ka na banza ta tsine mishi albarka ta ce fice ba ta waje kuma shi ne sai gida kuma ta ce tafiya ba ta waje to kaga kaga wannan ta kina ce ta aljina manzon sama a hadisai ba ɗaya ba ya rika cewa Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil jina ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga fitinar wadata to ita ce wannan sannan daga ci akwai fitnatul faqr annabi sama ya hada su yace Allahumma inni a'udhuka min fitnatil ghina wa a'udhu bika min fitnatil faqr talauci shi ma fitina shi kuma fitinar sa adamu ihtimalihi wa tasakhut wa qillatu ridha wa sabr ya zama in Allah ya jarrabu mutum da talaucin ya zama ba zai iya juriya ba ya zama ba zai iya juriya ba ba zai iya jurewa ba shi kenan talaucin maki mai ja shi yaban musulunci am alimin alimin ayat mazahibuhu wa jahilin jahilin تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الباب حائرة وصير العالم النحير زنجيكا ما لم يسبو تلوشي مثلا الله أما يزم قرني سبو جاهل سبو تلوشي ka roki Allah ya tsare ka daga irin wannan fitina wani yau idan ba yi da kuɗi to sai ya ƙi sallah a cikin wannan fitinar da ake ta yi ta sace shanu aka ce wani cikin makiyaya da aka zo aka gano shanunsa shanunsa ɗari aka sace mishi aka gansu duka to da aka zo da gwamnan jihar da ake ake aka aka karbo musu abin nan din da da sauran malamai da aka zo da ana jawabai shikenan sai ɗaya daga cikin makiyayan sai ya ce yau sai in fara sallah aka ce jawo ba ka sallah dama ya ce ai tun da aka sace mishi shanun ne ya daina sallah tun da aka sace mishi shanun shi ya daina sallah to yau tun da sun dawo to zai sallah tsara fitnatul bakari kenan to ba shi ba mai shanu ɗari uku wani haka sace mishi ɗari uku sai ki sallah naira ɗari uku kaga fitnatul fakari Allah sauta sannan daga cikin fitnoni manzo sama ya faɗi fitnatul nar fitnar wuta sannan daga ciki akwai fitnatul bid'ati bid'a ita ma fitila ce kamar yadda ya zo a asarin ibnu mas'ud radiyallahu anhu al-imam ad-darimi ya ruwaito shi da isnadi sahihi mala albani ya ce ya inganta ma a matsayin marfu'i fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam amma wasu yawancin malamai sun fi kawo shi a matsayin fadin ibnu mas'ud radiyallahu anhu yace kaifa antum idza labisatkum fitnatun yace ya za ku zama idan fitina ta takuɗe a cikin ku fitnatun ban ku fassararta يحرم فيها الكبير ويرجو فيها الصغير tsoho zai rididdige ya mutu a cikin wannan fitina yaro kuma zai taso a cikin wannan fitina wa yattakhidhu hannasu sunnatan sai mutane su riki wannan fitilar a matsayin